Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da kasancewa a cikin wannan shiri namu mai suna soyayya ruwan zuma. Insha Allah a yau muna tafe da wani tafiyayye babban baƙonmu za mu ce. To insha Allah da farko dai zai gabatar muku da kanshi a sunan malamin. Surara Musin Musa. Malam Muhsin Musa, a cikin wannan shiri namu na soyayya ruwan zuma shin kana da abin cewa kuwa? Eh akwai abin cewa. To kamar menene da me da menene za ka faɗa wa masu kallon wannan shiri namu na soyayya ruwan zuma? Game da maganar so, wasu za ka ji suna cewa so da ƙarya ne so, so da ƙarya ba shine so ba. Saboda za ka ga wasu an tsaya a wajen zancen nan wata ta riƙe kalma ɗaya ta ƙarya, wadda gobe in ka dawo za ka ƙara ta mata sai an yi aure daga baya kuma a zo abubuwan da ka dinga faɗa a baya duk ba za su yiwu ba ƙarya kake Oke kana nufin idan akwai kalaman da ake ta faɗa su a cikin soyayya amma an zo aure sai a kasa yi aiwatar da abin eh mana akwai kana yin soyayya muna taɓa ware <laughs> to a rayuwar soyayyan ka a rayuwar soyayyan da kai an taɓa yaudaran ka eh an taɓa yaudara suna <laughs> so ɗaya Mm, za ka iya dan bamu labari a takaice amma ban ce kama ta ba saboda kada ta ce ka zo kana yaɗa ta amma za ka iya bamu labarin soyayyen yaudare da ta yaudare ka mm, ta yadda aka yaudare ni saboda shi su ka san wani abu ne da sai wanda yake son shi ne za a gane yana son ka yanzu mutum zai ta ma daɗin baki a yi ta ma daɗin baki to irin wannan kuma duk yawanci ma ƙarya ake ba son naka ake ba irin wanda za ka ga magana ma ana jin tsoron yi ma da wannan to shi ne ake son ka na gaske amma wanda za ka ta je can eh son ka take ta je can son ka take ta je can son ka take to irin wannan yawanci duk yaudara mutum ma suke daga ƙarshe ai ta hayaniya to labarin soyayyan tun ka ce an yaudare ka ka ba mu labarin yanda har ta yaudare ka <laughs> iya faɗa ba ba za ka iya faɗa ba kun ji masu sauraro ta yaudare shi amma ba zai iya faɗar yadda ta yaudare shi ba ban san ko kuka ne ba ko menene idan hakan ta faru to amma kai ta yaya aka yi kai yadda ta yaudare ko dai ka kasa samun kalaman da za ka gaya mata <laughs> ka san su yi matan yanzu sun fi son ƙaryar eh. da za ka zauna kai ta ƙarya ka kira wace a waya ta yi awa ɗaya ko biyu kuna kara ƙaryace ƙaryacen banza da dai kai baka kiranta sosai ne mun fi gane so na gaske wanda za ka kira mace a waya kai minti biyu ka kashe wayarka idan ka kira mace ya za ka gamsar da ita a minti biyu wani irin kalamai kake amfani da su a cikin minti biyu kwaya ɗaya ma ya isa wanne kenan a ah? faɗa ma masu sauraro su ji <laughs> shi so ka san wata za ta iya yiwuwa ita kawai a ranar ba muryarka take son ji ba kai take son gani wata kuma za ta iya wa a ranar kawai magana kawai ka take son ji ba kai take son gani ba to kai dai ta kan idan ka tashi kawai ka kira budurwarka kuka yi minti biyu sai ka kashe wayan kashe, sa ta ce ta ba ta iya ba kenan eh ta fi gane na ƙaryar ba ka kira ta ku daɗe kuna waya amma kai ma banda abin ka a cikin minti biyu ta za ka iya kiran to ko ni yanzu ka kira ni muka yi minti biyu kashe ai kaga ba zan ji daɗi ba kenan dai yanzu kai ne ka gaza har ta ga ta cewa ba ta iya ba ga ta ji samu mai kulawa da ita ba fa ce ma ne ta nan aka yaudare ni ba fa yawa shi ta nan ɓangaren da nake ma daban shi ma wancan ɓangaren shi daban to amma dai gaskiya ka takaita in dai har zaka ce min TV a soyayya to amma ko zaka iya faɗa masu sauraro kaga idan har zaka iya gamsar da budurwarka a cikin min TV kaga shortcut kenan kaga ya kamata ka faɗa wa masoya sai a dinga wannan irin wannan soyayya mai suna shortcut kawai ka dinga da ka kira min TV ba yi minti asara ka tutukan ba amma ka yi mana bayani dalla dalla yadda zaka gamsar da budurwarka a cikin minti TV. kuma nan soyayya ce a ya danganta kowa da yanayin yadda yake lafuzansa ko to kai ya kake naka wataƙila ni a minti biyun zan iya yin zan iya magana doguwa wadda wani sai ya minti goma bai yi ta gaba ɗaya ya haɗe ta wuri ɗaya ba ko za ka ɗan yi mana kana sai ya minti goma tukunna zai iya yin wadda zan yi a minti biyu dan ba mu yanzu ba mu ba mu kalma guda biyu wacce ya kamata masoya su dinga amfani da ita wanda kuma ba ƙarya a ciki na kalma guda biyu wanda ka ba wa masoya ya ba wanda ba ƙuriya ne? kana ji ba zan ƙure ka ba kalma guda biyu saboda kana maganan cewa shi a soyayya kalaman nan baki ɗaya kusan duk ƙarya ne a faɗa mana so waɗanda to a cikin wani kalamai za ka yi amfani da su a cikin minti biyu wanda zai gamsar da budurwarka idan ka faɗa na ɗaya in baka faɗa ba yanzu masoya yarewa za su ce kai amma da ya faɗa mana ko ni yanzu ce kagan ka faɗa ko ni yanzu in ba sai na kira budurwata mun yi awa ɗaya muna waya ba kawai sai yanzu da na kira ta minti biyu kaza kaza kaza shikenan ya wadatar ka dan faɗa mana kalma biyu ko ɗaya wadda za mu ringa amfani da shi ai ba amfani ne ba saboda ka san me su wani zai iya kira mu a waya eh awa uku ya waya wani kuma in ya kira bai fiye awa ɗaya ba yana waya a kati ya ƙare a ƙarasawa kati ya ƙare a ƙarasawa yanzu zan iya za ka iya sa katin ɗari yanzu ka kira in kai minti ɗaya biyu uku huɗu biyar sai ka kashe sai ka ƙara in aka kaga ka gaya mata ƙila ka gaya mata abin da za ta tsaya ta yi ta tunani kan ta gama wancan tunanin ka ƙara kira na 'yan mintuna ka ƙara gaya mata wani To insha Allah yanzu wane jan hankali za ka yi ga masoya baki ɗaya? Jan hankalin da zan a kai ne wanda ake cewa wai so sai da ƙarya, so ba sai da ƙarya ba. Irin shi ne za ka ga ana ta hayaniya. Amma san da za ka ga mutum ƙila kawai ɗauko shi aka yi aka ba shi mace. Mun bai fi ƙila zance da macen zance uku ba sai kuma a aura mai ita. Za ka ga irin shi ya ɗan fi ƙarfi ma akan wanda za ga an tsaya ana ta hiran nan a yi ta hira yi ta hira kila shi wancan in ya je karyace karyacen banza da wuri zai ta shi kuma wannan in ya zo wanda kawai nuna mai ita aka yi aka ce ya je in ta yarda da shi shikenan ba ƙarya zai tsaya yi ba kawai magana gaskiya zai tsaya ya fito mata shi fa gashi gashi kaza da kaza a wagar ta zai gashi gashi ga abin da ya kawo shi to yanzu wani sako za ka yi mika zuwa ga budurwarka wanda kake soyayya da ita yanzu ai ba na soyayya <laughs> to insha Allah masu sauraro kun ji da yadda Allah da farko ya ce yana soyayya daga ƙarshe ya ce baya soyayya. Mu dai muna wannan shirin ne don mu ƙara ƙarfafa soyayya ka aje tambayoyin da aka mai ne ya zuga shi daina soyayya mu dai ba ruwana. Insha Allah ku ci gaba da kasancewa da tashar yiji Channel TV domin shira da ma'abota soyayya. Insha Allah kai sallama da masu sauraro. Wassalam. Allah ya bar mu tare da UG Channel. Insha Allah.